sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman akan mitoci shida, ashirin da da biyar, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalol fm a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma sun kasar Ghana. Masu sauraro barkamu da dawa wannan shiri na musamman. da ni Hassan mai na kaina zan gabatar. Da shirin na musamman na kunshe da rahoto kan matsanancin karancin ruwan sha da wasu ƙauyuka ke fuskanta a jihar Kano. kilomita biyu haka a ba zai yiwu ya kasance wani in yana da karfin da zai dauka haka wani bai da karfin da zai dauka haka wani kuma ba shi da dama da zai sai wannan abin da ake dauka din ma'ana ke kenan kan ba a baro kuna gani da yawa tun gashi muna zaga da ku kuna gani dan irin guraren da muke kwagula muna samu anan muke samun ruwan sha haka ma har su ne mana wannan din suna so su raba mu da ah, irin waɗannan guraren da muke dan kwagula muna samun ruwan sha a jamhuriyar Nijar masu rajin kare haƙƙin mata na kokawa kan abin da suka ce gwamnatin shugaba bazum bata ba su ba na kaso da ya dace. Mu da muke jin a ba mu kashi talatin ko fiye da talatin a yadda muka yi maya za a zo a ba mu kashi goma sha biyar. Ai in an bi gaskiya mu mun kai ma kashi arba'in da za ki yi mata sun yi kokowa. Mata sun yi abin a zo a gani dangance da wannan zaɓe zaɓuɓɓuka da suka wuce. Ya kamata a ce mata an ba su haƙƙin. Ita kuma hukumar tsara birane da filaye a jihar Borno na arwashin tara kuma makudan kudaden shiga a wannan shekara. Mun sa rai mu samu kuma juma'a mai kyau daga Laraba ake gane ta. Tun yanzu first quarter mun samu over 350 million. So by the time mun ce mun yi wani kidayen wannan so hudu kwata hudu kaga mun samu 1.4 billion. Muna da shirin yanayi da muhalli. Amma da farko sai ku gyara zama don sauraron labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Rundunar sojojin Najeriya ta sanar da samun gawarwakin sojojinta goma sha ɗaya da suka ɓace a jihar Benue. Su dai sojojin suna aikin sintiri ne da ya kunshi wani hafsa ɗaya da sojoji goma lokacin da aka ba da labarin ɓacewarsu al'amarin da ya sa aka aike da ƙarin dakarun rundunar Operation Wall Strike don nemo su. Ga wakilin Hassan Maina kaina da ƙarin bayani. A wata sanarwa da ya fitar a daren jiya, kakakin hedikwatar sojojin Najeriya, Brigadier General Muhammad Yarima, ya ce daga bisani an gano gawakin sojojin goma sha ɗaya a karamar kumar Kwanshisha da ke jihar ta Benue. Rundunar sojojin Najeriya ta ce tuni dai an ɗebo gawakin sojojin. kuma ta kaddamar da farautar 'yan bindigar da suka tafka wannan aika-aika da nufin kamo su da kuma gurfanar da su a gaban kotu. Rundunar sojan Najeriya ta ce za ta ci gaba da aiki tukuru don tabbatar da samar da cikakken zaman lafiya a jihar Benue da ma sauran sassan Najeriya. Jihar Benue dai na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da suka fi fuskantar taɓarɓarewar tsaro. Domin ko a baya bayan nan sai da gwamnan jihar da kansa Chief Samuel Otom ya ce shi ma da kansa 'yan bindigar sun kai masa hari. A wani harin na daban kuma 'yan bindigar harbe har lahira babban yayan tsohon gwamnan farar hula na jihar. A jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana tashin hankali da ake yi da bindiga cewa aibi ne a kan halayen a matsayin mu na kasa. Shugaban ya ba da umarnin da a tsaurar dokokin mallakar wasu makamai kana a matsawa majalisar dokokin Amurka don ta sabunta da daɗaɗɗiyar dokar ƙasar da wa'adinta ya kare da ta haramta amfani da manyan makamai. Biden ya faɗa wa 'yan majalisa da 'yan ƙasar a fadar White House da rikicin bindiga ya shafa cewa kashe-kashe da bindiga a wannan ƙasa annoba ce kuma abin kunya ne a idan duniya ya ce yayin da adadin kisan kiyashi yake karuwa yan majalisa a majalisar dokoki sun gabatar da shawarwari da yawa da addu'o'i amma ba su iya samar da dokar tarayya ko guda ɗaya da za ta rage kashe-kashen bindiga ba ya ce lokaci yayi da zamu ɗauki wasu matakai Biden ya gabatar da shawarwarin nasa ne bayan da aka yi wasu kashe-kashe da yawa wanda cikinsu har da hare-haren bindiga da a mako ɗaya ya kashe mutane takwas a Atlanta na jihar Georgia yankin da ke kudancin Amurka da kuma wasu mutum goma a wani shagon sayar da kayayyaki a Boulder na jihar Colorado da ke yammacin Amurka. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Likitoci a babban birnin jihar yammacin dafur sun ce adadin waɗanda suka mutu daga kwanakin da aka yi faɗan kabilanci ya ƙaru zuwa 125 yayin da sama da mutum biyu suka ji rauni wani likitan asibitin koyarwa na aljanina ya ce asibitin yana fama da karancin kayayyakin aiki da za su kula da waɗanda suka ji rauni lokacin faɗin ƙabilancin da aka fara a ranar asabar da ta gabata dr ahmad ishaq muhammad memba ne a babban kwamitin kula da lafiya aljanina ya ce likitoci da jami'an jinya suna jinyar mutum biyu da takwas asibitin koyarwa na aljanina da kuma wani asibitin sojoji da ke kusa ciki hadda waɗanda suka ji munanan raunuka a rikicin na baya bayan nan a tsakanin kabilun. Dr. Muhammad ya faɗa wa shirin Southern Sudan in Focus na BOA cewa suna da mutum ashirin da suka jikkata waɗanda suke cikin mawuyacin hali na rashin lafiya kuma suna buƙatar a tura su zuwa Khartoum don samun ƙarin kulawar likita. A hukumance, Amurka ta sake shiga cikin kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya kan yanayi da tsaro jiya Alhamis, a matsayin wani bangare na mayar da hankali na gwamnatin Biden kan rage duk wani tasirin matsalar sauyin yanayi. Jakadiyar Amurka Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta faɗa wa manema labarai cewa wannan wani lamari ne mai matukar muhimmanci ga Majalisar Ɗinkin Duniya musamman saboda ba wai kawai matsalar tana barazana ga yanayinmu ba ne kaɗai amma yana barazana ga tsaronmu mu duka. Linda ta kuma bayyana cewa ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ayyana canjin yanayi shi ma a matsayin barazanar tsaron ƙasa. hakan ya faru ne saboda rashin tabbas na mummunan yanayi da zai iya haifarwa ga mahimman albarkatu kamar su abinci da ruwa wanda za a iya samun karancin su a kasashe matalauta in ji ta jami'ai afghanistan sun ce an mayar da wani jirgin sama dauke da tawagar manyan 'yan majalisar dokokin pakistan jiya alhamis yayin da yake shirin sauka a babban birnin kasar kabul bayan da aka gano wasu bama-bamai a filin jirgin saman babbar tawagar ta pakistan za ta shafa kwanaki uku a babban birnin kasar afghanistan a ƙarƙashin shugabancin asad kaisar kakakin majalisar wakilan pakistan kaisar da tawagarsa sun samu gayyata ne daga takwaransa na afghanistan mir rahman rahmani mai magana da yawon majalisar dokokin afghanistan abdulkadir zaizai ya ce a irin aikin ginin tawagar masu tonan kasa sun gano wani tsohon bam a wani bangare na filin jirgin labaran duniyar kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka yanzu kuma sai rahotanni al'ummar yankin ƙauyukan malamai biyari da kuma kargawa da ke yankin karamar hukumar warawa a jihar kano na fama da matsanancin karancin ruwa inda mafi yawan waɗannan yankuna sai sun yi tafiya mai nisa tare da haƙo ƙasa kafin su samu ruwan sha na yau da kullum wakilin sashen hausa a baraka bashir ta ji har ƙauyukan da kuma rahoton da ta aiko mana. Masu iya magana kan ce ruwa abokin tafiya wannan shine matsalar da wasu ƙauyuka ke fama da shi wanda ta tazararsu da gari bai wuce kilomita talatin ba. Ƙauyen mallamai da na kargawa da na dinyari duk a cikin ƙaramar hukumar warawa sun ce ba su da titi bare lantarki amma babban abin da ke ci musu tuwo a ƙwarya shine matsalar rashin ruwa. Mafi yawansu na tafiya mai nisa akan jakuna. ko su tura kura wasu kuwa a ka suke ɗora ruwan duk don samun ruwan amfani wasu matasa da muka iske a kan jakuna wasu da kura sun ce a gaskiya muna fama da wuyar ruwa kamar yadda kika gani sai mun yi tattaki daga nesa za mu zo mu turi ruwa sannan kuma mu kai da yara da manya a samu ayi abin da za a yi ke ma dai kuma yanzu ga hinan kin zo kin gani idan ki ya gane miki naga kuma dai inda kuke zuwa ku ibi ruwa duk ramuka ne eh wallahi ba hanya ne ba hanya to wannan ruwan daga ina yake tsatsafowa yake ko ku kuka gina ramin nan kuke samun ruwan A'a kawai dai tonawa za a yi aka tona ruwan zai tsatsaho daga ƙasa ya mu samu mu diba. Na ga suna na gani ina ba ruwa iyaye na ruwa kamar sawu biyu. A'a yau ne dai ba ma kullum nake yi ba yau ne dai yin nake yin sawu biyu. Alasan Husaini ya ce an sha zuwa a duba matsalar su har yanzu ba a kai ga magance musu ita ba. Kilomita biyu haka aga ba zai iyu i kasance wani in yana da karfin da zai dauka aka wani bai da karfin da zai dauka aka wani kuma ba shi da damar da zai sai wannan abin da ake dauka din ma'ana jaki kenan. Wasu sukan ɗiba a baro kuna gani da yawa da gashi muna zaga da ku kuna gani dan irin guraren da muke kwakula muna samu anan muke samun ruwan sha haka ma har su ne mana wannan din suna so su raba mu da irin waɗannan guraren da muke dan kwakula muna samun ruwan sha. Kamar yadda muka zanta da mafi yawan 'yan ƙauyen babban burinsu a samar musu da ruwa a cewar su tuni wani mutum ya mallaki filin da suke haƙar ruwan sha da zumman fara sana'ar ibar yashi. Bello Adamu shine mai garin Dinyari ya ce suna fama da matsalar rashin ruwa kuma hukumomi sun yi halin ko in kula da matsalar su. Amma kin ga eh, eh, tun da siyasar na take ba kwayar da wani dan siyasa ya zuci a kasar nan maza a zo a yi rubuce rubuce a yi wannan a wani a wani ka illa masha Allahu to kuma dan wani ya zo yanzu yau za mu amince kaga duk mun ya zama yaudara ake Bello Adamu ya ce babban burin su a kawo musu ɗauki matsalar da suke fama da shi domin idan babu ruwa babu rayuwa Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya a jamhuriyar Nijar masu kare haƙƙin mata na kokawa kan abin da suka ce rashin basu kasan da ya dace a sabuwar gwamnatin shugaba muhammadu bazum wannan na faruwa ne a daidai lokacin da ake sharhin jam'iyyun adawa da suka hada kai da pnds tarayya ta lashe zaɓe ba su samu wakilcin da ya kamata ba a gwamnatin daga birnin yamai ga rahoton sule mumini barma kimanin mata biyar ne ke kunshe a sabuwar gwamnatin da shugaba bazum muhammad ya kafa mai ministoci 33 abinda ake ganin ya gaza daga kashi 25 daga cikin 100 na kason da ya shafi naɗe-naɗen mukamai da dokar laluwa sirle kota ta ware wa jinsin mata yayin da a ɗaya ɓangare dokar ta wajabta baiwa mata kashi 30 daga cikin 100 na mukaman wakilcin jama'a ta hanyar zaɓe sabili kenan matan ƙasar suka ce da sake Hashiya Halima Sarmai na daga cikin shugabannin kungiyoyin kare hakkin mata a nan Nijar. Mu da muke jin a bamu kashi talatin ko fiye da talatin a yanda muka yi gwagwarmaya za a zo a bamu kashi goma sha biyar. Ai in an bi gaskiya mun kai ma kashi arba'in da biyar. Zakiri mata sun yi kokowa. mata sun yi abin a zo a gani dangance da wannan zaɓe zaɓuɓɓuka da suka wuce ke ne kamata a ce mata an ba su su. Shugabar ƙungiyar APES Rabia Jibu Magashi na cewa yawan kujerun da mata ke kansu a sabuwar gwamnatin wata alama ce ta saba alkawali. In kana tunatar da aka yi aka rantsar da shugaban ƙasa Bazum Mohammed ya jaddada mana ya ƙara kuɗi ya ce duk abin da aka ce doka kasa ta kuɗi shi kuma zai zai aiki da shi. Kash sai gashi aka gani jiya ba a aiki da doka kasa ta kuɗi. sai dai shugabar kungiyar matasa ta jenon mufal taya na alakanta rashin mutunta wannan doka da rarrabuwar kawunan da ake fuskanta a tsakanin kungiyoyin kare hakkin mata ba a yi muna adalci ba amma wannan abun duka kwance da kaya da kungiyoyin mata suka ya kasan jin saboda akwai kungiyoyin mata daban-daban daban-daban wanda suka tara suka yi kungiyoyi hamsin to yau da gobe ga irin ta nan abun da ake gaya musu kenan tun kake wannan mulkin ya zo akwai mulkin uh, wanda suka saka wanda suka akan gwamnatin su na harko sun sa mace ta zama gwamna gari mun yi tsammanin mata za su ci gaba da gwagwarmaya za su ci gaba da sai muka gane da in suka yi gwagwarmaya wani abu ne wanda ya shahe su ta kansu ne suke ba ta mata ba tuni dai masu rashin kare hakkin matan kasar nijar suka kuduri niyyar kalubalantar abinda suka kira rabon kurar da aka yi wajen kafa sabuwar gwamnatin ta muhammad bazum akwai haɗaɗɗiyar ƙungiya babba babbar rezo na mata na kare hakkin mata famran sune shi shi za mu ta yanzu mu tattauna tsakaninmu mu rubuta wasiƙa ga prime minister mai aika mishi sannan mu bashi lokaci mu ce ga a lokacin da muke so zuwa lokaci kaza sakamako ya faɗo zan yi jira in kuma babu abin da ya biyo baya sauran zance na gari mu alkalma sun yi nuni da cewa jinsin mata na da babban rinjaye da kashi 52 daga cikin ɗari na yawan al'ummar nishar mafarin kafa dokar luwasir lokota wacce ke ware kasan musamman domin mata wajen rabon mukamai ta hanyar naɗe-naɗe ko ta hanyar zaɓe lamarin da ya tilasta wa jam'iyyun siyasa baiwa mata damar shiga zaɓuɓɓukan da suka gabata sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nishar kuna sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Shekara ɗaya kenan da barkewa corona virus cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a faɗin duniya ta kuma kassara harkoki. Duk da yake an samu allurar rigakafin cutar, har yanzu da sauran jan aiki. Ni ban yarda da wannan rigakafin ba. Saboda ita korona ma kanta ni ban yarda da ita ba. Sashen Hausa na murya Amurka ya gayyato ƙwararru daga ƙasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar VOA na musamman. Ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen murya Amurka a yankunan ku. domin ganin wannan shiri ranar Juma'a tara ga watan Afrilu da kuma Juma'a sha shida ga watan Afrilu. Murya Amurka duniya a tafin hannunku. Zauren VOA, ƙwarai ba shakka. duk inda ka ji an ambaci zaure to magana ce ta dattako. Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu. A zaure dattawa ke maganar gyara. Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki. Ƙorafi daga bakin masu ƙorafi. Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza 'yan uwanmu sai su zo suna ta discourage suna hana a zaɓe mu. Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu. Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu. Shawara daga bakin masu shawara. Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi. Sauran VOA wanda abokiyar kare kai narku ni Madina Dauda ke jagoranta. To madalla a jihar Borno Hukumar tsara birane da gidaje ta yi alwashin tara naira biliyan ɗaya da dubu dari biyar a bana a matsayin kudin shiga. Daga birnin Maiduguri ga rahoton wakilinmu Haruna da biyu. hukumar sake fasalin taswirin gidaje da filaye na jihar borno ta ce tana zaran tara naira biliyan ɗaya da rabi cikin wannan shekara na 2021 babban sakatare a hukumar injiniya adam baba bene dai bayyana hakan lokacin da suke gudanar da taron kara juna sani ga ma'aikatan hukumar kan yadda suke sa ran za su tara waɗannan kuɗaɗe da ma fahimtar da su sanin makamar aiki injiniya baba ya ce ma'aikatar su ma'aikata ce da aka kirkiro ta don tara kuɗaɗen shiga don haka jama'a su dinga ba su haɗin kai wajen gudanar da ayyukan su a faɗin jihar a bajet na 2021 muna sa ran insha Allahu in ba wani abu ne ya faru ba biliyon ɗaya da rabi insha Allahu sa rai mu samu kuma juma'a mai kyau daga laraba ake gane ta tun yanzu first quarter mun samu over 350 million so by the time mun ce mun yi wani kidayen wannan so hudu kwata hudu kaga mun samu 1.4 billion daga farko zuwa yanzu kun tara kamar nawa abin da ya faru last year mun tara 436 uh, million last year so kaga this year kuma mun tara over 350 million eh, wurin rijista filaye da gidaje insha Allah ko wani sako babban sakataren da ke da shiga waɗannan ma'aikata da suka samu wannan horo a halin yanzu? Abin da Bature yake cewa to whom much is given much is expected. Tunda na yi muku training, tunda na baku allowance, na gyara muku office, na baku bonus, ni kuma dole a yi aiki. A ba mutanen Borno abin da suke biya su samu value for money da suke da shi. Haka to muke yi. To ko me ma'aikatan da suka samu wannan horo ke cewa? Ha billahi daga Bogis. Suna gani rabin filin da ake yi ba su da fahimtar ba a fahimtar da su akan mutum za ka iya ka zo ka zo ka nemi fili akan kai ɗan kasa za ka yi ka zo ka buɗe fayil ɗinka a baka fili wanda za ka zo ka samu to wayansu suna gani kaman in ba kai ka san wani ba ko kuma ba ka da wani taimakakke ba za ka zo ka samu ba din sai su ga kaman kawai za ka zo ka bata lokacin ka ne in za ka zo ka bude fayil din ma ba za ka samu ba to yanzu dai ana fahimtar da mutane din yanzu za ka zo ka iya ka bude fili ko ba ka san kowa ba ba wanda ka sani bogis za su su baka fili a sunana bitrus musa kulamda ni staff ne na town planning directorate a bogis yanzu kaman lecturer kama na batun revenue generation kaga kowane dan kasa yana da yanci ko kuma yana da haki na biyan revenue ga gwamnatinsa domin me gwamnatin nan kudin da take samuwa na cin gaba dole ne jama'a su ka contribution ɗinsu domin haka wannan workshop da muka samu nan tana nuna mana cewa kowane ma'aikaci ya kamata ya sani cewa yana da haƙƙi domin ya ga cewa gwamnati ta ci gaba. Wasu daga cikin ma'aikatan hukumar tsara filaye da gidaje da ke jihar Borno kenan da kuma ake kira Bogis a wani taron faɗakarwa da aka shirya ma'aikatar Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda biyu. Shekara ɗaya kenan da barkewa corona virus cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a faɗin duniya ta kuma kassara harkoki. Duk da yake an samu allurar rigakafin cutar har yanzu da sauran jan aiki. Ni ban yarda da wannan rigakafin ba. Saboda ita corona ma kanta ni ban yarda da ita ba. Sashen Hausa na murya Amurka ya gayyato ƙwararru daga ƙasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar VOA na musamman. Ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen muryar Amurka a yankunan ku domin ganin wannan shiri ranar Juma'a tara ga watan Afrilu da kuma Juma'a sha shida ga watan Afrilu. Muryar Amurka duniya a tafin hannunku. ku. manuniya? Manuniya. Manuniya. Shirin manuniya sabon shiri ne na muryar amurka da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki ɗaya. Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki. Shirin manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance. Ƙasar nan ta talauce ba don komai ba saboda ba a taɓa sace kudaden al'umma tun da muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin. Shirin manuniya ma zai rinka waiwaye. Ba shi yasa ba mu muka ce gwamnati tarayya ita ce babban boko haram. Ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe shirin na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya. Yanzu kuma sai ku gyara zama don sauraron shirinmu na gaba tare da Aisha Mu'azu. Mai sauraro barka da hantsin yau kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Hakar hakar man fetur na daga cikin manyan abubuwan da ke kan gaba wajen gurɓata yanayi kama daga iskar da ake shaka zuwa harkar noma kai hatta rayuwar al'ummar da ke zaune inda ake haƙar ɗanyen mai yana fuskantar taskaro kudirin kasashen duniya na rage gurbataccen iskar carbon a cikin muhalli ba zai yiwu ba sai an ɗauko hanyoyin gyara a wannan fannin dalilin da ya sanya yau a cikin shirin muka karɓi bakoncin shugaban kamfanin man fetur na najeriya wato nnpc malam mele kulu kyari domin ya mana ƙarin haske a game da irin matakan da kamfanin ke ɗauka domin cimma wannan manufa kasancewar najeriya ɗaya daga cikin ƙasashen da ke kan gaba wajen haƙar man fetur mai me ma'aikatar mai na najeriya ke yi domin tabbatar da cewa an samu daidaito a wannan fanni to a duk tsare-tsaren da ake yi duniya da kuma lissafin da ake yi yana ganin nan zuwa shekara 30 ko zuwa 40 eh, man fetur nan amfani ta za ta gaskiya da zata ta amma ba za ta bace ba sanin kowa ne har zuwa nan shekara hamsin ana ganin cewa wannan man fetur fannanin man fetur na har za su ci gaba da bada kusa. 50 na cikin bukatun kayan sarrafa eh, hanyoyin tafiya da fawa da sauransu eh, saboda haka har nan zuwa shekara talatin zuwa biyar wannan manfata tana nan tare da mu amma kuma gaskiya ne akwai tsare-tsare da ake duniya kan rage wannan barna da man fetur da sana'o'in suke wa muhalli eh, kuma yadda ake shi ne a dawo kan misali ta cikin lokaci gajeren lokaci a dawo da hankalinmu akan gas domin ta tafi saukin Eh, ba ta gura muhalli da ita man fetur daga shi samu muka dogara muka sa hankali akan wannan na biyu tafiyan da ake yi kasashe duk na duniya suna duba ta yaya ma za a yi a rage wannan tawannaye mu ma kamfaninmu muna nan muna duba tsare-tsaren ta yadda za mu yi yadda za a samu hasken rana mu juya shi zama lantarki da dai sauransu mu ma ba bar mu a baya ba muna ci wannan tafiya insha Allah amma kuma abu mafi sauki shine a gane mu kasa ne mai tasowa kuma muna da mutane dimban mutane wannan dukiyar da Allah ya wa kasar nan ta kanya man fetur duk sannan kasassan kasar nan misali in ba manta ba nan kwanan arewan samu man fetur shi ma dole a dawo da shi domin aiwa mutane aiki domin a samu dukiyar da za a gina gobe eventually lokacin da wannan man fetur din ta kawo akwai muna da infrastructure din ma kasa da sauransu saboda haka babu ne da za a ce za a share ta yau ba amma mu kuma mun san cewa dole mu bi wannan tsarin shi yasa muke tattaunawa da hukumomi da yawa na duniya har da wasu kamfanoni da hukumomin amerika da sauransu a yadda za su taimake mu mu ma mu ai wannan tafiyar da mu kuma karshe mu kasa ta riban wannan halin da ke. na kuma santa da farfesa adamu idris tanku masani kuma malami a tsangayar ilimin kimiyyar ƙasa a jami'ar bayero a game da matakan da kasashen duniya suke ɗauka domin samun maslaha a kan batun rage gurɓataccen iskar carbon a duniya za a ga kasashe na duniya kusan da yawa kowa yana ba da nasa tallafin na yadda waɗannan zai kawo nasa gudunmawa a yadda duniya za ta samu mafita akwai wasu daga cikin tsare-tsare da kasashe suke bujurwa da su da kan kansu akwai kuma wasu waɗanda kasashen duniya ne gaba ɗaya suka haɗu suka fito da tsari na yadda za a ba da tallafi wa muhalli idan muka ɗauki wannan tsari na yadda kasashen duniya gaba ɗaya suka haɗu akwai tsari da kasashen duniya suka fito da shi wanda aka yi ah, wannan tsari ah, an fitar da shi ne a yadda kasashe na duniya gaba ɗaya za su iya samun tagomashi akwai manyan kasashe na duniya wanda aka tabbatar su ne masu yanayi na gurɓata muhalli waɗannan kasashe su an ɗora musu cewa dole duk ayyukan da za su yi ya na sun yi yadda za su rage yadda suke fita da wannan hayaki a mai guba da ake kira carbon kuma za ga ana kafa manya-manyan masana'antu masu amfani da hasken rana wajen ba da wutar lantarki na kuma sake yi wa malam mele kolokyari tambaya kamar haka kamfanin man fetur na najeriya bayan da hankali a harkar gas a yan kwanakin yanzu ina ake da wannan batu tafiya ta nisa eh, na farko kamun ka samu gas zuwa cikin kasa dole kana da hanyoyin da za a ɗauko man nan daga inda ake hako su zuwa gidaje ko kuwa zuwa masu masana'antu abin da muka sa hankali a kai na yau Eh, yanzu nan zuwa wata ɗaya ya daɗe kenan akwai hanyar da muke kira wajen layin gas da muke kiran shi obob eh, river crossing hmm. eh, idan aka kammala wannan za a ga kusan biliyon biyu na gas za a samu a cikin layukanmu wanda da can ya gagara kuma idan aka aiwatar da wannan za a ga sassan kasar na kamar misali gabashin kasar nan da kuma yammacin kasar nan hmm. za a samu gas sai da mu jira masu saya gas nan tana da kashi-kashi na farko wanda muka sa hankali a kai shine natural gas wanda za a tabbatar cewa ya isa masana'antu da kuma wuraren da ake yin lantarki da sauransu. mai sauraro iya abin da shirin yanayi da muhalli ya kunsa kenan a yau sai a tara da mu a makon gobe domin sauraron wani sabon shirin yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake muku fatar alkhairi 这是。 don duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa. Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara? Ba ɗaukan ba ba komai ba ne da lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne. Ko wallahi su sani wa'annan 'ya'yan talakar da suke ko uwan su wataran sai sun zo sun sa su woho. Menene woho? Ihu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Elikaya. Ku kasance da muryar Amurka. Masu sauraro da wannan makawo karshen wannan shiri na musamman a madadin sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan mai na kaina da na gabatar ke sallama da ku sai kuma can da misalin karfe hudu na yamma agogon Najeriya da Nijar. Wasu abokan aikin namu za su zo ɗauke da wani sabon shirin. Kafin wannan lokaci ku kasance lafiya.